gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar a biyoyi Afirka mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni Daula Salim. jama'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da maganar addini. Yau ma talatin ga watan Nuwamba shekarar dubu biyu da goma sha takwas za mu yi magana akan amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo. Wanda duk inda ya samu kashi wannan shine abu na farko kamar rigakafi. a riga masa rigakafi to iyaye idan ba su yi wa 'ya'yansa rigakafi na addini ba to 'ya'ya ko duk cutan da yake zuwa na addini sai ya kama su kafin su ankara. haka ne hadiza kin san labarin karya yanzu ya zama ruwan dare ba kamar yanzu ya da zaɓe a najeriya ya karatu To don haka ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi wani mai fashin baki Ustaz Abdullah Musa akan alakar addini da kafafen sada zumuntar yanar gizo a rayuwar matasa. Muna nan tafe da ra'ayoyin matasa akan wannan maudu'in. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce wasu hanyoyi ne ya kamata mu bi don gujewa yada labaran karya a kafafen sada zumunta ga kuma yadda kuka amsa mana haka ne <laughs> mhm. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Spiano Gumel zangon daura inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. Tantance labari don tabbatar da gaskiyar labarin kafin a rubuta tare da yin adalci. Su ne hanyoyi da za su kauce wa yada labarin ƙarya a shafukan sada zumunta. Sai kuma saƙon Mansur Gumel inda ya ce ta hanyar tabbatar da sahihancin labari kafin yada shi don gudun faɗin ƙarya. sai nasiru usman inda yake cewa ta hanyar tantance labarin kafin a yada shi ga kuma sakon imam yahaya soja uban adamawa inda ya ce salamu yau da gobe hanya ɗaya ce tak kuma ita ce kowa ya yada abin da yake da tabbacin faruwansa sai sa'idu ga yiwo katamma inda yake cewa yau da gobe Samun labari daga majiyan kwararre kafin a yada labari shine hanya ɗaya tilo da za a gujewa labarin bogi ko ƙarya. Ga kuma saƙon Mubarak Shehu Nil inda ya ce, kamin ka yada labari ya kamata ka tattance labarin inda ya fito wannan shine mafita wanda za mu gujewa labari kanzan kurege. sai shehu adamu rijon inda yake cewa to ya kamata da mutum ya sani cewa ita karya dai haramun ce saboda haka duk abin da mutum zai yada a shafinsa na sada zumunta ya bari sai ya tabbatar da sahihancinsa tukun kafin ya yada sai kuma saƙon amadu a baccan macina inda yake cewa salam yau da gobe hanyoyin da za mu bi don gujewa yada labarin karya a shafukan intanet shine tantancin labari saboda idan mutum ya ga labari a shafukan sada zumunta ya yi bincike a kai zai gano na karya da kuma na gaskiya sai iliya mai shayi garki inda yake cewa yau da gobe hakika yada labaran karya a kafafen sada zumunta da waɗansu marasa kishin ƙasarmu mu hakan abin turne da Allah wade ku tashi lafiya. Tahi doron baga inda ya ce salam yau da gobe. Gwamnati ce ya kamata ta kirkiro hanyoyin gano masu yada labarin karya da yin hukunci ga duk wanda aka samu da yada irin wannan labarai. sai sakon abubakar kawo girgir inda yake cewa hanyar da za a bi domin kaucewa yada labaran karya da na kanzan kurege wanda ake kira da fake news ita ce mutum ya tabbatar da gaskiyar labarin da zai yada a kan shafukansa na sada zumunta kamin ya yada shi sai kuma sakon abdullahi laki funtuwa inda ya ce hakika za mu iya kaucewa baza labarin karya ta hanyar jin tsoron allah da kuma samun tsiran ranar gobe kiyama sai sakon aminu adamu malam madori inda suka ce salam yau da gobe ikon allah to hakika akwai buƙatar mutum yake auna dukkanin labarin da ya gani a kafar sada zumunta kamin ya yada shi sai kuma saƙon alhaji tasi'u mai goro gulu inda ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce idan za mu yada labari mu dinga tattance shi kafin mu bada shi sai sa'idu sabo ayu inda ya ce salam yau da gobe hanyar da mutane za su guje wa labarin karya a yanar gizo mutum ya ji tsoron allah a duk labarin da zai rubuta kafin ya dora shi to mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To madalla yanzu bari mu saurari ra'ayoyin jama'a kan yadda suke amfani da kafafen sada zumuntar yanar gizo. sunana ibrahim sani gashi ka zo lakca ka saurara akan amfani da social media me ka koya na koyi abubuwa da yawa yadda za ka yi amfani da shi kuma yadda za ka yi negletin bangaren da bai dace a social media ba kamar irin postin da bai dace ba da kuma yadda za ka yi amfani da social media din ka taimakawa addini kuma ka amfani kanka ko da bayan mutuwa ka ya zama to ta jariya ba wani abu daban ba yanzu akwai wani abu da kace da kana sakawa a social media yanzu jin wannan yasa yanzu su zaka daina gaskiya akwai su kamar sharing post wanda ba karanta ba gaskiya da da yawancin mu dama ba makaranta sai dai kawai mu tura muka kai headline din kare yanzu kuma za mu dina sunana kamal shehu tu alhamdulillah wannan waje da na zo na koyi abubuwa da yawa wanda suke in allah da kuma zan yi amfani da su wajen sanar da 'yan uwa da makota kan cewar wannan impact da ake magana akan tasirin da na koya eh, to na da cewar allah da akwai abubuwa da ake yada kamar na jita-jita akan dangantaka da abubuwa da ake samu a social media wanda ba su da tabbaci mutane suna kokarin su sanar da mutane kuma wanda zai iya tayar da wata fitina ga al'umma so ina ganin cewa wannan ya kamata duk mutumin da aka turo masa abu ya kamata ya tantance tukun ya tabbatar da furubi ya furubin da cewa gaskiya su wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane kafin ya tura wai da akwai wani abu da da kake turawa kuma yanzu kaji cewa ya kamata gaskiya eh gaskiya ina wannan saboda wani zubin kawai idan na ga an yi posting abu especially eh, an ce related to islam ne ba na tsaya gaskiya in duba da ingancin sa yake na iya tura shi to amma yanzu wannan lakca da na halatta ta koyar da ni wani lasin na cewar kafin in tura abu ya kamata in tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa kafin na tura so wannan allah da ya bani damar cewar allah da duk abin da na gani zan tsaya in tukun tabbatar da cewa ingancinsa yake kafin na tura insha allah azima muhammad hassan da hmm, kika koya a na koyi darussa da yawa yadda za ka yi amfani da social media hanyar da ya kamata ba kamar yadda wasu suke amfani da bata wani ba ya kamata in za ka yi amfani da ita ka yi amfani ta hanya da ya dace ka san kuma irin maganganun da ya kamata ka ringa yi da abubuwan da ya kamata ka ringa dorawa a kai wai da akwai wani abu da kike fostin yanzu kuma kika ji cewa tun da kin ji wannan lecture ya kamata ki daina a ba na yi amma dai akwai prince ina da suke yi to kaga tun da basu zo ba ni na yi dominating su zan iya ba su shawara tun da ni na zo na ji in ba su shawara abin da suke bai kamata ba ga shi gashi yadda kamata ka yi amfani da abin da kake yi da su. sunana halima muhammad gashi an yi lakca akan amfani da social media me kika koya gaskiya na koyi abubuwa da dama ta kuma tuna min abubuwa da dama ta bangaren addini na ta yadda zaka gyara rayuwarka ta koya min gaskiya abubuwa da dama dalili kuwa shine akwai abubuwan da zaka yi posting din ko kuma baka karanta ba zaka yi forwarding din su to other groups ko kuma other privately dai zaka tura wasu mutane to yanzu wannan abubuwan da muka ji zai sa kafin ka tura zaka tantance kuma yan an turo maka kai ma ka gani idan abin bai dace ba za ka kokarin ka ji hankalin wanda ya tura maka domin ya kiyayi turawa a nan gaba akwai wani abu da da kike tura yanzu zaki daina ga yanzu gaskiya ba na turawa dama ina dan taka tsantsan kaɗan amma yanzu jin hakan zai sa mu kuma tsantseni wajen yin dukkanin abin da mutum zai yi an ce sunanki Sadiya Mansur Adam. Wannan lecture gaskiya na amfani da ita sosai game da social media da mutane suke amfani da ita wajen yada manufa wadda yake bai cancanta ba. Sannan kuma an mana faɗakarwa game da koyi da su sahabbai da hakuri da juriya da kuma wannan dai abu da mutane suke especially wurin tura abu is rubbish wani ma bai san an yi ba kawai gani zai an yi fasting wani mai ba baya karantawa kawai dai ya ji wani ne yana fasting akai kawai zai tura another wani group din to gaskiya na abin da suke mutane bai dace ba kuma ya ci eh, kina yin wani abu da zaki dana eh gaskiya ni dama ba ma fiya karantawa ba saboda ina ganin kamar wani mai bi ba wasting time nake akan wani amma tun da abun ya zo da haka zan duba wanda yake da mahimmanci man important sai ka dauka fata na dai mutane shine mu daina tura abin da yake ba daidai ba ma madalla yanzu bari mu koma wajen Mahmud Ibrahim Kwari domin jin bayanin Ustaz Abdullahi Musa daga jihar Kano. cikakken suna. Sunana Abu Jabir Abdullah Ibn Musa bin Abdul. Ka gabatar da lakca akan magana kafar da wata sada zumunta da kuma alakata da rayuwar matasa ko kuma yadda matasa ke amfani da ita. A takaice a dunkule mai ta kunsa? ok ta kunshi daga farko dai maganan shine matasa su gane cewa kuma ba su kaɗai ba musulmai ga baki ɗaya su gane cewa duk inda suke su tuna cewa allah marukaki sarki yana kallon su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa na fara ma da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittaqilla haythu ma kunt ku ji tsoron Allah duk inda kuke to ka gan kafar yada labarai da sada zumunci dole a nan din ma ji tsoron Allah to abinda muka lura shine yawanci musulmai suka manta cewa wannan din ma yana cikin rayuwarsu na musulunci kenan duk abin da suka yi a can shi ma dai musulunci ne saboda haka idan ba su wakilci musulunci a can ba za a samu matsala kamar yadda ake samun matsala yanzu na saboda rashin wakiltar musuluncin da suke yi to shine ana so a tunasar da su cewa lallai fa a can kafan ma fa su musulmai ne to duk abin da za su in ba alkhairi za su assasa ba to kasu sharri wani tasiri misali take dazu a cikin bayananka ka nuna ka ba da abin da kuke cewa statistics hmm. alkalima na yadda ake amfani da ita wannan kafa ta sada zumunci kuma uh, ka nuna cewa kaɗan ne daga cikin mutanen da suke amfani da ita ta hanyar da ta dace hmm. me ka lura da shi ya jawo haka eh abin da na lura da shi ya jawo haka shine cewa uh, abubuwa sun lalace al'umma ta yanda abin da yake shi ne daidai sai ya zama shi sai zama shi ne ba daidai ba to saboda haka tunda mutane aka gurɓata musu tunani to kuma abin da yake ba daidai ba shi ne yake ba su sha'awar yi shi yake kwanta musu a rai to saboda haka idan suka je waɗannan kafofin waɗannan ababen da suke na ba daidai ba waɗanda suka saba ma al'adu da kuma addini to shi kuma shi ne yake faranta musu rai shi yake so sa masu inda yake musu kaikayi to sai ka samu matasa nan suka fi so su wannan saboda nan din kuma matsalan da ake samu su kuma da yake waɗanda suke bayan waɗannan ababen ba addini a gare su ba su kuɗi suke nema da kuma su gurɓata tarbiyyar mutane to sai suke ba wa waɗannan ababen matsaya da ba su kai ba waɗanda ababen da suke da kuma matsayi ake kaskantar da su kamar maganan adalci maganan addini maganan tsoron Allah maganan yin gaskiya sai ake nuna wannan wani abu ne na baya wani abu ne na, na gidadanci to sai a nuna maka cewa kuma rashin gaskiya da kuma fitsara shi yake samun ma mutum matsaya al'umman da ake yanzu nan to tunda abin ya zama haka to sai a samu matasa su ko kowa kuma akwai ciwon son asanni to wannan ciwon san a san ne kuma tun da ba za a san ka ba ka tsaya a gaskiya fitsara ce take sa a tura ka gaban mutane a san ka to sai mutane suke ganin cewa in ba su yi wannan fitsaran ba to ba za su cimma burinsu na so a san su ba ina alakar amfani da wannan kafa ta social media da batun wato abin da suke kira fake news wato labari maras tushe eh to labari marasa tushe ya samu gindin zama a wannan zamanin da muke yanzu nan musamman saboda amfanin da ake yi da wannan kafa mu da yake abin da ya shafe mu shine musulmai da musulunci to sai muke tunatar da musulmai cewa su sani fa musulunci allah marukakin sarki cewa in ja'akum fasikun bi na ba'in fata bayyanu idan fasiki ya zo maku da wani labari to ku nema bayani ku tabbatar shi ne fata tabbatu ku tabbatar kafin ku yi aiki da wannan labarin a bincika to musulman da suke da irin wannan umarnin sai suka yada umarnin Allah sai suka zama su yau bincike ma ba su san me ake kira bincike ba ana turowa suna turawa ana turowa suna turawa sabani abin da Allah murkaki sarki ce mu yi na mu bincika kafin mu yada to wannan shi ya assasa fitintunu da yawa da rigingimu tsakanin al'umma da mutane da yawa za a gan tsakanin wani da wani tsakanin al'umma kaza da al'umma kaza in ka duba tushen musiban da ke aukuwa ga mutane yanzu nan shine wannan yada labarin da ba a bincike a kai da an zo da shi sai a tura kuma bayan an ce mutum ya bincika kafin ya yada na eh, ita wannan social media ta zama ruwan dare gama duniya ma za a iya cewa tunda watakila ba za a iya hana mutane amfani da ita ba kuma ga matsaloli da kake ambatawa tana suna haifarwa al'ummar musulmi musamman masu tasowa me kamata yi abin da ya kamata a yi shine ya kamata gwamnati ta yi wani abu na wajen ganin cewa duk mutumin da aka kama yana yada labarin da ba ta inganta ba to a san hukuncin da za a masa idan aka yi wa mutum daya kasashen waje akwai inda aka yi haka yanzu nan india sun kaddamar da wannan hukuncin cewa duk mutumin da ya tura abin da ake ce ma fake news za a kama shi kuma akwai hukuncin da za a masa muna da labarin wato shugabannin Uh, group group group da ake yi na whatsapp misali shugabanni muna da labarin wasu a wasu kasashe an kakka masu. saboda wasu irin labaran da aka tura a group din nasu na karya to kaga idan aka yi haka to dole gwamnati ta yi abin da za ta iya sa'annan kuma mutane dole a ci gaba da fadakar da su a ci gaba da fadakar da su game da maganan cewa in abu ba gaskiya ba ne in mutum bai tabbatar da gasken al'amari ba to kar ya yada idan ya tabbatar da gasken al'amari to sai ya tambayi kanshi shin akwai amfanin yada wannan labarin ko babu amfani saboda ba kowane abin da ka tabbatar da kuma yake da fa'ida a yada ba to ka mu ba mu gane wannan ba yanzu an kashe musulmi an farke masa ciki an kona shi to don allah mai amfani da wannan ai musulmi yana da hurumi ko bayan rasuwansa yanzu nan shi ne na yi tambaya a lecture akwai wanda mahaifinsa zai rasu ya so a nuna hoton shi a mace ko ya yi accident a bakin titi sai ya so a nuna hoton shi gashi duk jina-jina ai kowa ba zai so aka ba to don me yasa kuma za a tura na wasu ma shi ma wancan baban wani ne shi ma baban wani ne kuma sanadiyan tura irin waɗannan hotunan shi yake assasa musibun da suke haifar da abubuwa da yawa wani wani ba shi da niyyar ya zo ya yi tarzoma da ganin wannan hoton sai kalli shi ya tashi ce a ah, yan uwan aka yi ma wannan musulmi aka yi ma wannan fulani aka yi ma wannan shi yana wani garin daban shi ma sai tunanin da zai assasa irin wannan fitina a garin tasa saboda ya dau fansa na abin da aka yi wa dan uwansa to ka gan ba ma duba waɗannan ababen mutane kawai suna yada to ina ganin idan musulmai suka yi amfani da wannan kafar ta yadda ya kamata ina gani al'umma da yawa za su dawo musulunci. Wai baya ga gwamnati hakkin waye ne a an karar da matasan nan su fahimci cewa akwai alfanu mai ɗimbin yawa wajen mu'amala da ita wannan kafasa da wata social media. Wato abu na farko shine idan muka zo magana game da matasa to ya kamata mu gane cewa na farko iyaye su ne abin zargi na farko tunda su aka ɗaura wa tarbiyya tukunna. idan iyaye suka tarbiyyantar da yara hatta yadda za su yi amfani da wannan kafar to ya kamata ce iyaye sun zaunar da 'ya'yansu ko suna sa musu ido ko suna ba su shawarwari na yadda za su amfani da wannan kafar su samu yardan Allah kaga wannan daga kan iyaye kenan idan ya tashi daga kan iyaye malamma a masallatai da wasu wuraren da ake karantar da mutane addini to sai ya zama abin da malamai za su ringa jaddada wa matasa akan jin tsoron Allah akan amfani da irin waɗannan kafofin wajen yada musulunci wajen yin abin da ya kamata da kuma yi masu gargadi da kashedinsu akan wa Allah wajen amfani da waɗannan ababen to kaga idan ya tashi daga kan iyaye sai malamai sai wane ne al'umma ga baki daya sai ta dau maganar sai ya zama na cewa dama mun yi magana kan gwamnati to ka gan su matasan su isu yanzu na sai a samu jagorori cikin su waɗanda kuma su za su zaka san magana a bakin mai ita. To eh, malam wata mishkila shine wasu daga cikin wato bayanai da suke fitowa daga kafofin na sadarwar intanet za ga akwai sites din da da sunan musulunci suke misali amma kuma in ka diddigi za ka kamar suna da hadari a tare da al'ummar mu me ya kamata mutane su rinka yi idan an ga site ko kuma wani link da sunan addini misali yawwa irin wannan abin da ya kamata a yi shine a yi yunkuri wajen jawo hankalin al'umma game da irin waɗannan yanan gizo-gizo sites din saboda kamar yadda ka faɗa yawancinsu ko da da sunan addinin musulunci aka buɗe su to bincike ta nuna kakan samu da yawa daga cikinsu yahudawa ne da kuma waɗansu aƙidu waɗanda suka saba ma aƙida na musulunci na kwarai to ko da aka je yawanci matasa kuma da sun buga sun buga search ɗin da yake zuwa kenan saboda su suka fi yawa to abin sani yanzu nan kagan shine dai dawo da mu da maganan cewa ba za ka nema ilimin addini kai kadai ba sai ka samu jagora to wanda shi ne jagoran ka yadda cewa ya fi ka sani kenan to shi zai iya gano maka cewa akwai rami nan gaba to shi ne wanda zai iya gaya maka cewa wannan website din kiya kanka da su da yawa cikin matasa ba san wannan ba suna afkawa suna afkawa cikin waɗannan to ka gan kamar da samtin maganan isis maganan boko haram mm. yanzu isis da ake yi yawanci matasa ta yaya aka kama su ka sani ta yaya aka juya musu kwakwalansu suka shiga ai ta kafar wannan ne social media a nan ne yi mutum ya je ya karanta wani abu an ce mashi aka ne musulunci shi kuma bai san komai kan musulunci ba shi kuma wannan ne farkon labarin da ya samu game da musulunci sai yadda wannan shi ne musulunci to duk abin da ku za a gaya mashi daga baya sabanin wannan gani zai yi kai ne dama aka ce ku ne ba yan gaskiya ba to shi yasa a yi yunkurin gaya ma mutane gaskiya tun tun kari na farko kuma wannan shi ya dawo kan iyaye saboda yaron ka in ya fita bai san waye Allah ba idan ya haɗu da wani ba ma guje ya ya gaya mashi cewa ga allansa nan shi ya fara gaya mashi wane ne allah to kuma ya gaya mashi allah ne ta fuskar da shi ya gane wane ne allah to kai in yaron wannan abin ya samu tasiri a cikin kwakwalwarsa a rayuwarsa yayin da ya dawo kai kuma ka gano shi da wannan kake gaya mai ba Allah ba wancan bane wannan shine Allah wancan ba Allah bane wannan ƙarya suke yi to a lokacin ko sai kayi da gaske kenan bayanan malam suna nuna kaman wannan kafa ta social media tana takarwa wajen wato kafa ƙungiyoyi wato na tarzoma a duniya kenan da sauran cikin al'umma ai ai wannan kungiyoyi na tarzoma ba za su yadu ba kai ba dama ba za su samu tasirin da suke samu ba yanzu nan ba dan albarkacin wannan abin ba na, social media ba da babu intanet babu social media to wanda yake da aƙidan isis can zai ta wani najeriya ne ina zai yi wa'azi ya zamo mutane to amma ba sai ya zo ba cikin ɗaki yaro ya kunna ya kunna wayarsa cikin ɗaki ya kunna kwamfutarsa ya gan ya karanta mail babu wanda ya sa gwamnati bai sani ba sss ba su san ya karanta ba ya ji wa'azi akan wanda ya ce a je a kashe mutane sss ba su san abin da yake wayansa ba gwamnati ba ta san abin da yake wayansa ba kuma wa'azin nan ya shigo kansa amma da babu social media shi yasa wasu kasashe ko da yake wannan suna magana ya tamfanin da freedom of, of speech wasu kasashe ba a yadda a tura irin wannan wasu kasashe su whatsapp din nan baya amfani amma ka gan wannan yanzu kai a tunanin ka yanzu nan babu social media babu youtube babu wannan yaushe mai aƙida ice zai zo wani masallaci zai tsaya a kano yayi wa'azi ya ce a za a kashe mutane ba a wani masallacin babu yana yi za kama shi yana yi za a masa raddi to ba ka da damar yi masa raddi yaron ka kuma yana gida kai kafi kowa ilimin addini yaron ka na cikin ɗakin ka kuma ya je yana kallo wancan abubuwa balle yi masa raddi na haka dai kamar sai iyaye sun ƙara mikiya tsaye sun zage damtse ai dole ne abinda da aka yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine kowa zai iya samu mafita manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare sai da ya dauki wa Abdullahi dan Abbas yana dan yaro bai balaga ba sai ya karantar da shi ce ya gulam ihfazallah yahfazka ya karantar da shi ka kiyaye Allah zai kiyaye ka idan za ka yi tambaya ka tambayi Allah idan yana dan yaro bai balaga ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mashi wane ne Allah to kagan malaman da suke sharhi suka ce wannan irin salon karantarwan ya nuna cewa annabi yana so kamar yadda jini yake gudana a jikin mutum aka wannan maganganun da annabi sa yake gaya ma dan yaron nan kamar profesa yake ma magana fa amma so yake maganan su shiga cikin zuciyar yaron ya zama ɗaya da jikinsa wanda zai tashi ne balaga da wannan irin aƙidar wanda duk inda ya samu kanshi wannan shine abu na farko kamar rigakafi an riga masa rigakafi to iyaye idan ba su yi wa 'ya'yansa rigakafi na addini ba to 'ya'ya ko duk cutar da yake zuwa na addini sai ya kama su kafin su ankara To haka Hadiza kin ji bayanin malam da Mahmud Kwari akan wannan abu. kin san yadda wannan abin yake ya zama ruwan dare ba kamar ma dai akan shafukan instagram sosai ma kin ga abubuwan da ke faruwa ki ga mata yawanci ma an fuma mata haka ai ta zage-zage ana yada labaran karya ki ga an dauka hoton mace an sa zaki ga wata rana ma ba ita bace ba a dama ai a ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza mm. ki ji labarin irin su jakadiyan ya ake kiranta jakadiyan na mamanta sunanta mm. ki ji ana labarin su ga sunan daban-daban waɗanda su suna yada labaran ƙarya ne ko eh, su din ne ai su din mm. ne kwanaki ma har an kai wata an je an kulle ta mm. ta ko ta kulle wata jaruba ga sunan dai labaran na nan da yawa ni mm. kamata gwamnati ta sake duba irin wannan magana a dinga hukunta su mm, haka ne kam gaskiya ya kamata a san mutane su san yadda za su dinga yada labarai su tabbatar da sahihancin labarai su tabbatar da na gaskiya ne kamun su faɗi To madalla jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni wajen haɗa wannan shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da wannan shirin. Hadiza Kyari. Ni Daula salin nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya.